Shugaban kasar Nijar Janar Chani ya ɗau wani gwagwawan mataki a dangane da su kansu waɗanda ba sa son ci gaban al'ummar kasar Nijar din waɗanda suke wa Nijar zagon ƙasa a dangane da sayo makamai haɗe da bawa 'yan ta'adda gudunmuwa bangaren gudanar da ta'addanci a cikin ƙasar ta Nijar. Yanzu haka ya nuna cewa lallai babu shakka sai ya hukunta su kuma baya bai amince da wannan lamari ba. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan dangadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa TV Hausa. Wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum. Hakika shugaban ƙasar Nijar General Chani ya yi gwaggwaɓan bayani a dangane da 'yan ta'addan da suke ta'addanci a cikin ƙasar Nijar haɗe da ɗaukar alwashi tare da kafa manyan dokoki a dangane da su kansu 'yan ta'addan da suke so su kawo ci baya a cikin ƙasar ta Nijar. wanda ya tabbatar da cewa akwai hukunci gwaggwaba wanda zai yanke masu a matsayin su na waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar Nijar ɗin. Ali babu shakka wannan bayani nashi ya yi matuƙar ba mutane mamaki duba da yanayin yanda shugaba canin ya ce zai ƙwace bizozi na fita tare da hana dukkanin wani al'amari wanda yake na cikin ƙasar Nijar ɗin a dangane da waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar Nijar ɗin. Duk wanda aka kama shi yana taimakon 'yan ta'adda to falle babu shakka ba za a taɓa ɗaga mai kafa ba a dangane da lamuran da suka shafi ƙasar Nijar ɗin. Wanda ya ce ba komai ne abin da yake ba shi haushi ba in bacin yadda waɗansu ba sa son ci gaban ƙasar Nijar ɗin suke nuna kyama da ƙi a dangane da gwamnatin sojan mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin. wanda a daidai wannan lokaci da yake wannan bayani waɗansu mutane da dama sun fara kalubalanta sa waɗanda ba sa son ci gaban gwamnatin ƙasar Nijar ɗin tare da ba da dagon ƙasa a dangane da gwamnatin ƙasar Nijar ɗin wanda suka fara bayyana cewa hakika wannan kuskure ne babba da mai girma cani yake so ya aikata a cikin ƙasar ta Nijar sai dai fa ya tuna cewa wannan abun ba zai haifar mai da ɗaya mai ido ba a cikin ƙasar ta Nijar tunda dai al'ummar Nijar majalisar ɗinkin duniya ta ba da damar dukkanin wani ɗan ƙasa da inda yake so ya je zai iya takawa ya je idan dai har shi ɗan ƙasa ne amma kuma ya ce shi cani zai kwace bizozin tafiyar al'umma to lefa hakan ba daidai ba ne a gare shi kuma dama an daɗe ana gaya mai cewa gwamnatin su akwai gyara kuma su ba za su daina ƙalubalantar gwamnatin mai girma canin ba su dai kuma mai girma cani yana samun goyon baya daga al'ummar da suke cikin ƙasar ta nijar yasa yake ci gaba da yin al'amuransa ba tare da duba abin da zai je ya dawo wajen ganin cewa ana ƙalubalantarsa ba hakika wannan babban lamari ne irin wanda ya kamata a ce an yi duba na tsanaki. kafin su 'yan adawa su fara zartar da hukunci akan adawar da suke yi wa mai girma janaral chani akwai babban kalubale a cikin ƙasar ta nijar fatan mu dai allah ubangiji ya shiga cikin lamura to masu mu ne da kullum duka duka dai wannan kenan sai ku ci gaba da biyon mu da comment da liking AMD TV Hausa wanne kan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran.